أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على من جاء بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله أتبعنا وأتبع الملك لله الواحد القهار اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا وأوسطه صلاحا وآخره نجاحا نسألك كري الدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 26 a watan 8 watan sha'aban hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da ranar 14 kenan a watan 2 februari shekara ta 2026 Allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa a wannan asubahi ya haɗa fuskokinmu a cikin masallacin Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu wanda aka fi sani da masallacin Alhaji Ali Lawya a sallallahu umrahu da ke nan unguwar Nasarawa karamar hukumar Gumel jihar Jigawa a tarayyar Nijeriya a inda a ƙa'ida muke gabatar da karatun littafin Tariqus Salihin ila Rabbil Alamin hanyar salihai zuwa ga ubangijin talikai to sai dai satin da ya gabata muka kai ƙarshen babin da muke cikinsa magana a kan kankarar zunubai ta hanyar istigifari inda muka ce yau a matsayin tafarana ta ƙarshe da za mu rufe karatun saboda fuskantar wata mai alfarma ramadana muka ce za mu tattauna ne akan abin da yake da alaƙa da shi babban baƙon wato ramadana insha Allah a wannan zaman za mu kalli abubuwa ne guda uku abu na farko dai hikimar da suke cikin tafiyar yau da gobe ko wasu hikimomin sana abu na biyu hikimar allah da ya sanya tafazumi a cikin ayyukansa in ya so abu na uku shi kuma ramadana ɗin da yadda ya kamata mu fuskance shi ko mu shige shi ko mu zama a cikinsa gwargwadon hali a allah ta'ala alhakimu ne shi bayan da za a yi ka gan shi gani na ido a wannan rayuwar ta duniya amma kuma wajibi ka san shi to an ce wajibi ka san shi ba da za ka shi to ya za ka san shi to shi ana saninsa ne ta hanyar ayyukansa sunayensa da sufofinsa in baka san shi ba sai ya ja ka zuwa ga ayyukansa to ayyukansa ya tabbatar maka samuwarsa shi yasa kai ma daga cikin ayyukansa ne sai ce wa fi anfusikum afala tubsirun to koda kanku za ku duba ba ku iya gane samuwar Allah ta hanyar kai halittarka na farko ba gidanku ake yin mutane ba haihuwar mutane ake to ya halitte ka na biyu ba yadda ka zo ɗin da kake gudu ka taka ka je ko ina ka shigo duniya shigowa kai sai an kwanta sai an tayar Ba ka san kanka ba abinda zai cuce ka baka san shi ba Allah ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a in baka sani ba Allah shi ne wanda ya fitar da ku daga cikin mahaifanku mata kowa ya bakunci duniya da ka da kuka sannan zero la ta'ala nuna shai'a ba kusan komai ba kowa ya zo duniya waja'ala lakum abu sama wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun to kuma kake tafiya kake growing kake ci gaba har ka kai yadda ka kai babbar hikimar shine eh, ci gaban da kake yi inda za a tambaye ka yaushe kake karuwa kai ne ka ƙari din amma yaushe ka ba ka da labari walala kai ma baka sani ba sai tela ya auna shi yanzu bayani uku ba zai maka ba sai ka ƙaru to kaga wannan yake na maka to ka san Allah ta hanyar kai kanka halittarka sannan samuwarka dalili na samuwar mahalicinka kamar yadda samuwar hansar ɗinka dalili na samuwar kamfaninta ba ita dai kanta ba shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya kalubalanci mutane yace am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun ko an samar da su ne ba yadda akai, ga suna amma kai a gansu ba yadda akai am humul khaliquna ko kuma su suka halicci kansu da kansu wanne ne daga cikin ɗaya biyun nan ga sunan amma ba ba wanda ya samar da su ko kuma su suka halicci kansu da kansu duka ba ɗaya ƙanwar biyu to in aka kore biyun nan kuma to sai da a tabbatar a dai Allah shine mahalicci Allahu khaliqu kulli shay to yana daga cikin hanyar sanin sa wa'annan kwanakin da muke rayuwa a cikin su yau da gobe Allah subhanahu wataala a suratul furqan yake cewa wa huwa allazi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan in baka san shi ba shine wanda ya sanya dare da yini khilfatan suke canjin juna dare ya zo yini ya tafi yini ya zo dare ya tafi tun da kawai gari a bayan ƙasa baka da hali na uku kawai ko kana dare ko kana yini sai Allah subhanahu wataala akwai hikimomi masu yawa cikin tafiyar dare da yini amma anan sai ce liman arada ayyaz zakara aw arada shukura ga duk wanda yake so ya dauki izina to yau da gobe ta ishe shi karatu na farko ita take samar da abin da babu yau da gobe da babu kai yau da gobe sai ta zo da lokacin ka sai aka zo da kai kafin ka zo ka da wasu da ka zo ka wasu sun zo a gabanka kana nan wasu sun tafi a gabanka zo kai ma ka jira kai ma za ka tafi a gaban wasu to duk kuma wannan yau da gobe ce liman arada ayyaz zakara aw arada shukura to wannan su ne hanyoyin da in an ce wajibi ka san Allah to wannan su ne hanyoyin sanin ba ta hanyar ganinsa ba in gani ne ta yi la tadrukul absar wa huwa yadrukul Abusar. wa huwa al-latiful khabir yace la tadrukul Abusar. wata ganin mai gani ba ta riskar ta shi. wa huwa yadrukul absar shine yake ganin mai gani a duk inda mai ganin yake wa huwa al-latiful khabir har yace ma yakunu min najwa thalathatun illa huwa rabi'uhum ba wasu mutane guda uku da za su keɓe suna ganawa ba ce Allah da iliminsa yana cikin su na hudunsu wala kam tafin illa huwa sadisuhu babu wasu mutane guda biyar face Allah da iliminsa yana na shidansu wala adna min zalika su kasa da uku da dawo mutum biyu dama daga mutum biyu ganawa take farawa wala aksara su haura mutum biyar su kai malala gashin tinkiya illa huwa ma'akum face dai Allah tabaraka ala yana tare da su da ilimin sama'iyya ilmiya aina ma kanu duk inda suka kasance sannan su mai nabbi'uhum bima amilu yawmal qiyama sannan ya ba su labarin abin suka aikata ranar tashin alkiyama shi yasa mun sha faɗa a baya da za a ga Allah a rayuwar duniya to ajin manya ajin masu nauyi annabawa a annabawa ma'ulul azumi to da su za su gan shi amma cikin ulul azumi akwai annabi Musa alaihi salam martabarsa ta kai yana magana da Allah tabaraka wa ta'ala to a ka'idar dan adam duk abin da yake ji zai so ya gani eh ina jin na taɓa gaya muku akwai wani abokinmu a ya ta Allah ya kai shi da rahama irin wannan karatun da ake na bayan magarba zuwa isha'i to shi inda zai je makarantar to yana so kafin awa ɗaya a fara karatu ya je kawai ba don kawai ba don ya zama yana cikin masallaci yana ganin malami ya ce shi ya mana a waje kamar bai zo ba yake to shi dan adam a sa yana son ji da gani shi yasa kuma yanzu misali wannan maganar da nake da wani zai tsaya a gabana malamin yana nafila ko ya sani ko bai sani ba ya bata a wasu rai ayi wanda ya a gabana to kai kuma na baka amsa ka kiyaye nan gaba in dai wani yana magana kar ka tsaya dan ta makan ka tsaya a gaban sa kake wani abu da wani aka bata wata rai baka sani ba to shi dan adam yana son ji da gani to annabi Musa alaihi salatu wassalam ya samu wannan matsayin ne ji maganar Allah shine Allah ce wa kallama Allah Musa takalima Allah madaukakin sarki yayi magana da annabi Musa magana har ya ba mu samfuri a cikin alqur'ani falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu lokacin da annabi musa ya zo miƙatun inda yake zuwa yi magana da allah jikin dutsen tsura sina kuma da ya zo ɗin wa kallama horar buhu ubangijinsa ya magana da shi kamar yadda ya saba ƙala sai annabi musa ya ce rabbi arani an zur ilaika ya ubangiji nuna mun kai na ganka ƙala sai allah ce lantara ne ba za ka ganna ba walakin zur ilal jabal sai dai kalli wannan dutsen da kake jikinsa fa in istaqarra makanahu in dutsen ya tabbata yadda yake ko gizo bai ba kai ma sare fa saufa tarani sannu zaka gani amma me ya faru falan ma jalla rabbuhu lil jabal lokacin da hasken ubangijin annabi Musa ya sauka akan dutse ja'alahu dakka sai ya sanya dutsen ya gurguje wa karra Musa sa'iqa sai annabi Musa ya faɗi sumamme falamma afaqa lokacin da ya farfado ya dawo hayyacinsa qala sai ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah tubutu ilaika tuba nake gare ka ya Allah wa ana awwalul mu'minina ne farkon masu imani kaga inda wani zai ganshi to mai magana da shi ai yafi kusa da ya ganshi amma yana neman wannan kamar da ibnu kasir yace sai Allah yace ce ya Musa la yarani hayyun illa mata ba wani mai rai da yake gani na sai ya mutu wala ya bisin illa ta daha daha ba wani daskararren abu da yake gani na fata ya rugurgushe to kaga annabi Musa kenan to sai ka ƙara gaba kai ta manya manya ka ƙare annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine yayi isra'i yayi mi'raji hawa saman sama alimul ulwi a tafiyar isra'i da mi'raji ma an kai inda jagoran da yake masa jagoranci ya kasa wucewa shine mala'ika jibril annabi sallallahu ya ce mu ci gaba ce a'a wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum ba wani daga cikin mu face yana da iyaka sananniya daga nan ba zan iya wucewa ba annabi sallallahu ya wuce amma tare da haka an tambaye shi a hadisi hal ra'aita rabbaka shin kaga ubangijinka yace nurun anna arahu yace haske ta ya zanga shi ta can annabi musa ta jalla rabbuhu lil jabali har sai ubangiji annabi musa ta kalutse ya sanya shi gurguje ya fadi surmamme shi ma zan annabi an ce kaga Allah ya ce nurun haske anna arahu ta ya zangan shi shi yasa Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce duk wanda ya ce annabi ya ga Allah ya masa ƙarya to kaga ana sanin sa ne ta hanyar wato ayyukansa kuma ga daga cikin ayyukansa akwai yau da gobe kaji ta kuma yau da gobe cikin hikimominta samar da abin da ake da shi rasa abin da wato ake da shi sannan zuwa da abin da babu shi duk wannan aikin yau da gobe ne sannan kuma ajalin da aka daukar wa mutum yau da gobe sai ta kare shi sai a waye gari a ce shi ma babu shi to duk wannan aikin yau da gobe ne a suratul baqara yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane ibudu rabbakum ku bauta ma ubangijinku in ba ku san shi ba Allah zai khalaqakum wannan wanda ya halicce ku ba ku kadai ba na min qablikum shine wanda ya halicce wanda suka zo kafin ku la'allakum tattaquna dan ku samu attaqwa wa qaya abinda zai raba ku da azabar Allah wannan wanda ya halicce ku allazi ja'ala lakum al-arda firashan shine wanda ya shimfida muku kasa shimfide ka gani ku? ja'ala lakum al-arda firashan aikinsa za ka san shi da shi kenan wata ma'a bina'an shi ne wanda ya daga muku sama ya ce bina'an wani irin gini saboda gini ne ba fila ba wacila ba karatu ba abin da aka ɗora ginin ya tsaya ginin sama kenan to kaga dole ka san wannan aikin ya fi gaban ɗan adam bare ka kai wani aljani Allah subhanahu wa ta'ala shine mai wannan aikin sama'a bina'an shi ta ce Allahu allazi rafa'a samawati bighairi amadin tarawna Allah shine wanda ya daga sama ba tare da amudi ba ba tare da fila ba sulaka ja'alnakum al-ardha firashan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ya sauko muku wato ya fitar muku tsirrai da saukar ruwan sama abinci arziki a gare ku sai ce to fala ta ja'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna duk wa'ina abuwa da Allah ya kaɗaita da sunar rububiyarsa ta kai kuma abin da yake so ka kadaita shi uluhiyya inda ka gane aikin sa ba mai aiki irin nasa shine ar-rabb to kai kuma abin da za ka kadaita shi da shi al-uluhiyya al-ibada ka bauta masa shi kadai shi yasa sai rubi ayar da fala ta ja'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kada ya jira dai ku sanya ma Allah kishiyoyi alhali kun san ba da muku abin da Allah ya yi muku to haka almuhimmu wannan su ne hanyoyin da ake sanin Allah tabaraka wa ta'ala abu na biyu da muka ce za mu tattauna a kansa a cikin hikimar Allah sai ya sanya tafaduli a cikin ayyukan nasa wannan tafaduli ma'ana fifiko a cikin wurare wani gurin ya fi wani gurin a na lokuta wani lokacin ya fi wani lokacin a halittu wasu halittun sun fi wasu halittun duk halittun Allah idan ka tare su to halittar da tafi kowace halitta cikin halittun Allah ita ce halittar ɗan adam da nassin qur'ani a sautar isra'i aya ta 70 daidai Allah ya sa wa laqad karramna bani adama hakika mun karnama 'ya'yan adam wa hamalnahum fil barri wal bahri mun ɗauki nauyin su gudanar da rayuwarsu a tudu da kwari wa razaqnahum min at-tayyibati mun azurta su da dadadan abubuwa na halali sai kuma ya sake rufe ayar da wa faddalnahum ala man mimman ta tafdila muka fifita su a bisa mafi yawancin halittun mu fifitawa ya bude ayar da karramna ya rufe ta da na, duwa aka ma wannan shine bani adam to ɗan adam shine mafi darajar cikin halittun Allah tabaraka wa ta'ala hatta mala'iku malamai tattaunawa suke tsakanin mala'iku da mutane wanne wani wacce ta hanyar falala ce mala'iku a mutane sun fi mala'iku ta hanyar daraja kaza haka ne suka tattauna amma dai qur'ani ya ce maka faddalnahu ala kala mimman khalaqna da. to a cikin mutanen ma kuma idan ka zo daraja daraja ne yana ita wannan darajar da Allah ya ce namun kawai in dai mutum ne ko ya zama arne ko ya zama musulmi ko ta zama cinyere ko ta zama hawa'u ko ya zama cikumeka ko ya zama ibrahim ko ya zama musa kawai in dai mutum ne yana da wannan darajar ta akan sauran halittu to sai dai kuma inda wani zai fara kun wani shine wanda yake musulmi a cikin mutanen to shi kuma ya fi wanda ba musulmi ba shine Allah ce a fannin da alul musulmina kal malakun malakum kaifa tahkumun za mu sanya musulmai zama kamar musulmai mai faru kuma ya taɓa hankalin ya lafi wannan hukunci da haka akwai wannan darajar shi yasa annabi sallama ya gaya mu'azu bin jabal da ya zo yana tambayar sa aikin da zai kai shi aljanna ya raba shi da wuta daga cikin abin da ya gaya masa ya ce to ra'asul amri al-islam samun bakin jaran bayan darajar ka ta zama dan adam to al-islam ka zama musulmi shi ne ka kama bakin jaran to a cikin musulman ma sai aka sake sikire ne akwai falala wani ya fi wani sai Allah ya ce da kan yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja Allah yana daga darajar masu imani a cikin ku amma wallazina utul ilma waɗanda aka ba su ilimi bayan imani bai ma ce darajatan ba wata daraja guda ɗaya sai ce darajat darajoji ne masu yawa tsakaninsu kaga wannan ma tafaduli ne A a cikin annabawa wasu sun fi wasu Wani nassin qur'ani ya maka tilkar rusul faddalna ba'dahu ala ba abin. Allah ce waɗannan manzannin su ma mun fifita wasu su akan wasu su sai fara da darajar annabi Musa ya ce minhum man kallama Allah daga cikin su ma akwai wanda Allah ya magana da shi shine annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi Ibrahim abul anbiya istani kenan kalilullahi badadin Allah da shi da annabi sallallahu alaihi wa sallam sun samu matsayin da ba su da na uku shi ne ka zama ɗan gaban goshi a wajen Allah Allah ce wa takazallahu ibrahima khalila Allah ya riƙe annabi ibrahim daɗi ɗan gaban goshi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi yake ta inna Allah kazani khalilan kama takhaza ibrahima khalila Allah ya riƙe ɗan gaban goshi kamar da ya riƙe annabi ibrahim ɗan gaban goshi sannan kuma sai annabi ya samu darajar da kowa ba zai same ta ba tun daga duniya har lahira shine Allah zai tada shi maqaman mahmuda wanda kake tarwaka masa a kowace sallah filin alkiyama kenan shafa'atul uzma a zo a yi hisabi ba kowa ya san matsayinsa kowane annabi zai ce ba iya ba sai an je wajen sai ce ana laha ana laha nike da wannan damar nike da wannan damar yace zai je gaban al'arshin Allah ya faɗi. yi wa Allah yaban da yace shi ma bai san yaban a yanzu ba sai filin alkiyama za a kinsa masa wannan yaban yi wa Allah yaban sannan Allah ya ce irfa ra'sak daga kanka watan tal ka roƙa a baka washfa a tushaffa ka nemi ce tanka je kai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga wannan duk tafaduli ne a dai cikin mutane wanda suke da dukiya kuma suke abin da Allah yake so da dukiyarsa, sun fi wanda ba su da ita kuma sun fi wanda suke da ita ba sa yi wannan yasa lokacin sahabbai da sahabbai suka ga masu dukiya suna ciyar da dukiya bayan an yi sallah tare an yi azumi tare idan matsala ta kuɗi ta taso kuma su suke sa dukiyarsu su kuma tsohon sahabbai mai kyau ne sun san duk wanda ya fika aiki to kowa zai shiga aljanna ne alama kana min al'amali a duka gwargwadon aikinsa ba ka da suka ga haka sai suka yi kwamiti tunda akwai gindin magani inda za su kai kara a nema musu mafita sai suka suka ce ya rasulullahi kara muka kawo me ya faru suka ce zahaba halin jisuri bin ujuri masu kuɗi sun tafi da lada ya aka yi suka ce ya rasulullahi na kama salli. suna sallah kamar yadda muke yin sallah waya su muna kama na su suna azumi kamar yadda muke azumi na wata guda a shekara Waye ta sadda tasaddaquna bi fuzuli amwalihim to matsalar mu suna sadaka da ranar dukiya su ruwa da dukiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi yanzu shin Allah bai sanya muku abin da za ku yi sadaka da shi ba ta kullu takbiratin sadaqa kullu sadaka, sadaqa kullu tahmidatin sadaqa al'amru bil ma'ruf sadaqa wan nahyu 'anil munkari sadaqa wa fi bu'i ahadikum sadaqa dai ba baya aure zai samu ladan sadaqa kace a ya rasulullah ya yi aurensa ya biya bukatarsa sa kara masa da lada annabi ya ce me za ku sai in zina je za a rubuta masa alaki a alaki kai sun zama annabi ya ce to haka in ya biya da halal za a rubuta masa lada yadda suna ganin ashe rashin sani ne kaza ta kwana akan dani ana amru bil ma'ruf ana tasbihi ana tahmidi to inda matsalar ta sake dawo musu sai labarin ya balla masu kudin cewa an samu wani samfurin ibada takabiri da tahmidi sai su ma suna da harshe suna da ganda sai suka dara suka tsora subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa akbar kanan da ma su rika nutsuwari kai kana san kana ta abin da zaka ci in kuma auren ne kai da jarkai ɗaya shi sai a a ai an kuma da aka sai suka laska ce ya rasulullahi ba ya ta haihu me ya faru ai sun gane sai annabi ya ce to zalika fadlillahi yu'tihi man yasha ka gani ko yace to wannan abin da yake hannun su falala ce ta Allah yana ba ma wanda hikimar sa kabar cikin bayan sa kaga wannan ma tafaduli ne to a wurare wani gurin ya fi wani gurin daraja a kowane gari a kowace unguwa masallaci ya fi gidanka daraja kowane irin gida ne kowane irin kuɗi ka kashe maza ka yadda ko baka yadda ba yawwa to a masallatan kuma ka'aba ta fi kowane masallaci a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallah a masallacin Ka'aba ta fi sallah a ko'ina sai ce sallah a masallaci na na Madina ya fi sallah a ko'ina idan ban da Ka'aba sallah a masallacin Jerusalem Baitul Maqdis ya fi sallah a ko'ina idan ban da masallaci na ban da Ka'aba to wayannan wuraren guda uku saboda darajar su su ne hadisin muwatta yake cewa la tashiddur rihal illa ila masjidin salat ba a zarar jaka a ɗaura cancan din tafiya kawai a je wani guri don darajar gurin kawai darajar wurin ta sa za ka ziyarci wurin ba a yi a musulunci sai zuwa wajen na ne guda uku ya halatta ka zarar jaka ka ce ba za ka ziyarci ka'aba ka zarar jaka ka ce ba za ka ziyarci masallacin annabi ka zarar jaka ka ce ba za ka ziyarci jerusalem amma in jambar da wani gurin a musulunci babu amma karatun gwari-gwari a musulunci ba za ka ce ba ba za ka dari jaka daga jigawa daga kano daga yobe daga katsina daga kaduna ka tafi hubbari don ziyarar hubbari babu a musulunci kawai wancan masallatan guda uku ake kai ziyara amma idan ka ce yawon bude ido za ka kaje ko ina yawa amma ka da a sunan addini sai zuwa masallatan nan guda uku to ka ga wannan ne ke na baka tafaduli a cikin wurare idan mutum ya yi sallar nafila raka'a biyu a ka'aba a nan masallacinsa sai ka yi dubu ba ka kamo shi kaga wani aita ne ne bambanci to haka sun wa lokuta kuma wani lokacin ya fi wani lokacin a cikin 24 hours kwana ɗaya da yini kenan to akwai wata sa'a wadda Allah yake sakowa saman duniya gab da ke towa alfijir yana cewa ina mai bukata a biya masa ina mai roƙa a bashi to wannan sa'a ta fi kowace a cikin 24 hours kaga a cikin yini ɗaya ne amma samu tafabin to aka zamuna ciki a cikin sallarka akwai wurin da ya fi kowane guri shine lokacin da kake sujjada ka fi kusa da ubangijinka to haka a cikin watanni ramadan ya keɓantu da wasu kasa isi masu yawa farko yanzu da aka tambaye ka aka ce maka rukunan musulunci nawa ne nawa za ka ce biyar ne wanda mutafakun alayin ba a shi a wasu sun saba don ka ce biyar din nan ne an aka ce lissafin su baka isa lissafin ka yi cika ba sai ka ce wa sauran ramadan sai ka ce da azumin watan ramadan to kaga saban anan shine yanzu ramadan shi yana daga cikin alkhairin ko abin da Allah yake bance shi da shi ya sanya masa azumi na wajibi azumi na farilla a cikin sa ake in ka kai ba a cikin sa ba larura ce ina jin mun faɗa a baya da azumin da yake zama wajibi a kanka baya fita daga ɗayan uku ko dai azumin da ka fara ta wajabta maka shi ka yi wata rantsuwa ka fara ta kama ka ta azumi ko kuma bakance ya wajabta maka shi na biyu ka yi wa Allah alkawari in ya biya maka wata bukata ka ce za ka yi azumi kuma ya biya maka bukata yanzu azumin ya wata ba a kanka ka yi bakance kuma Allah ya cika maka to kai ma sai ka cika alkawarin da kai ma Allah azumi na uku Shi ne wanda shi kuma lokaci ne yake wajabta maka shi shi ba ka fara ta wajabta maka ba ba ba kan ya wajabta maka ba a'a shi zamani ne yake wajabta maka shi kana nan gayangayen tun ka tunin wala alhamis ba ka yi la ta su awala ashura ba ka yi amma kana nan sai ka ji an ce an ga wata to ana cewa an ga wata wannan kalmar an ga wata ta wajabta maka azumi shi lokaci ne yake wajabta maka shi شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم kawai ne ka'ida shi lokacin da yake wajabta shi faman shahida minkum shahara duk wanda daga cikin ku ya halarci watan to fa ya tumu ya azumce shi yasa yanzu yau ba mun ce 26 ga wata ba duk wanda baya san azumi kare ya kwana biyar a duniya kawai shi ne ka'ida in dai baka san yin azumi kare kwana biyar a duniya an ka ka kuskura ka haura kwana biyar to kamar shahida min kuma shahara falyakin wa Allah ya ce halattar watan za ta wajabta maka shi to wannan kaga yana daga cikin kasa'isu ramadan Allah ya sanya ɗaya daga cikin rukunin musulunci azumi wato a cikin sa babban abokin gabanka shaidani gabanka da shi gado ce ba taka masa kai ba ba zubar masa kai ba can su ta hada su da kakan kakanninka na farko adam alaihi salam amma mai kun tsaya iya rigimarsa da adam wala ta zuruwa zuratu wuzura ukura wata rai ba ta daukan alhakin wata rai wani ba zai laifi ba dora wani amma sai rashin adalci ke cewa Allah hazan da zai karramta alayya wannan wanda ka fifita shi ka karrama shi a kaina la in akartani ila yawmil qiyamati in ka bani tsawon rayuwa har alkiyama ni kuma la ahsana kanna zurriyatahu illa qalila sai na halaka zurriyarsa to kaji inda abin ya shafe ka Allah subhanahu wata'ala ya sanar da kai wannan gabar ba ta wasa ba ce shi yasa Allah ya gaya ma ya maimaita ma a surori mabambanta yana cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa kun ga shaytan game da ku abokin gaba ne na fito na fito to babu magani sai kwaya ɗaya shine kuma ku rike shi abokin gaba yasa duk inda kake ganin zaka bullo ma shaytani in dai baka yadda abokin gaban ka bane to ya ma gama da kai kawai Allah da ya gaya maka gabar sai maka fattakhizuhu alwa shine mafita inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis Ya yace abin sani kuma karkar da raga. yana kiran bataliyarsa lindinarsa duk wanda shaytan ya bashi katin gayyata ya karba in ya taho reception ɗin auta za a yi liya kunu min asahadin sa'ir saboda haka wannan abokin gabar ba ka da wata awa da ake sha babu shaidani ba ka da wani yini ko sati da ake ta wannan satin da ya babu shaidani bara in yi sauri in yi abin da yake hana ni amma ramadana wata sukutun da guda idan ya zo sai hadisi ya ce maka iza da kala ramabanu su fi da tushayaɗinu idan ramadan ya zo sai a kama shaidanu a daure maka su don aka daure maka shaidani ne rage maka zuciyarka in ka fi karfin zuciyarka an daure shaidani in ana ibada ta mugunta za ka yi alhamdulillah ka fi karfin zuciyarka kuma an daure maka shaidani amma idan ka fi karfin zuciyarka ba an daure shaidani kuma sai ka kuma kana ba mutane mamaki kaiwa da kaman ba da azumi ba haba ce kaman ba da azumi ba kuma da azumi ne kuma an ɗaure amma mai shaidani ya zuciya yanzu an yi ba a yi ba an raka ba ko ya dawo to kaga wannan ba karamar falala ba ce ɗaure maka shaidani a watan ramadana a Allah subhanahu ta'ala ya sanya ramadana ya sanya wa ramadana lailatul qadar ba wani wata da yake da wannan sai ba. inna anzalnahu fi da qadr sannan ƙur'anin kansa shi ma a ramadan a lailatul aka saukar da shi kaga wannan ba karamar falala ce to duk da ramadan yana dauke da irin wannan alkhairai shine watan da tun daga lokacin da kai sahur mala'iku ke maka nema maka yafiya a wajen Allah har kai buɗe baki in ba ramadan ba baka da wannan tsawon lokacin abinda ya zo na mala'iku su nema maka yafiya a watan da ba ramadan ba shine hadisi ya ce wanda ya yi sallah a masallaci sai ya zauna a masallacin yana jiran wata sallar to da za ka ga dattijai da wanda suka san Allah idan aka yi sallar magariba ba sa fita daga masallaci sai an yi isha'i ka taso ka ga wani. to malala ne ke duwan da ya yi sallah ya zauna yana jiran wata sallah daga wata sallah zuwa wata sallah mala'iku suna masa jifari suna nema masa yafiya mutukar alwalarsa ba ta warware ba to wannan ka gaba a ramadana amma shi a ramadana tun lokacin da kai tsawon, har zuwa lokacin motsa baki ka gani sannan shi azumin da aka sanya a cikin watan Ramadana. Allah ta'ala yake cewa kullu amal bani adam ibnu adam dukkanin aikin dan adam yana da linki goma idan ya yi aiki. daga linki goma ila saba'i a ta zi'ife har zuwa linki dari bakwai sai Allah ta'ala ya ce illa siya amma ban da azumi sai ce a san li wa ana ajazi bihi azumi na wani ne nake sakayya da azumi ma'ana mala'iku sun rubuta maka daga linki goma zuwa dari bakwai wannan ba aiki mala'ika akan azumi ba Allah kaɗai sun girman ladan azumi to wannan azumin da idan kai naka Allah ne kaɗai ya san girman ladansa wata ƙarin falala kuma sai aka ce idan wani ya azumi sai ka zama kai kai ne sanadiyar buɗe bakinsa abin da ya buɗe bakinsa kai kai sosai, ko ka tura masa a gidansa ake yi ko kake tara su kuna shan ruwa ko ka aika wani masallaci ake shi in dai kai ka zama sanadiyar buɗe bakin wani to kana da ladan wani azumin bonus bayan naka kuma shi wancan ba a tauye masa naka sai zama gwargwadon adadin mutanen da ka ba su abin buɗe baki gwargwadon adadin azuminka a kowane yanki kuma kowane ɗaya Allah kaɗai ya san girman ladansa yau kai inda lokacin da wahayi yake sauka ne ya sai ka dace an ce ka aljanna ka tabo maka to da Allah yaya wannan wannan wato alkhairin ka yi masa tunani kai ma a ce ka a gira banka kamar da nake ga yan uwa a jiya shi ramadan idan ya taho jikinka yana gaya maka idanka yana nuna maka yanzu na tabbata irin wannan ka ga ana yawo da su walala kai ma an yi maka to kai yanzu a tutar labari za ka tashi ai wani ma yana rabawa wani ma yana kai yake wa da yake rabawa ba kan sai yake wa ba to kuma dan ne yake yi dan lahirar ta ko kai ba za ka lahirar ba kaga kenan yadda yake nema kai ma ka tashi ka nema kawai abu ɗaya kullum ka'idar Allah ba a cewa wani sai ya yi abin da ba zai iya ba la yi kalifin lahu illa wata amma abin da za ka iya kuma in ka kasa sannan kuma za a tambaye ka yau mai jima'a kuma da yawon jam'i zalika yawon tagabu ranar algabun ce damar da aka baka mai kai da ita diddigen dan adam ba zai zame ba a filin alkiyama hatta yi sa'alu an arba'in har sai an tambaye shi abu hudu umruhu hufi ma funahu. tsawon rayuwar su cikin mai tafiyar da shi to duk damar da aka tambaye aka baka za a tambaye ka ita ya kai da ita to saboda haka in ba ka da dama wannan ba za a tambaye ka ba amma kana da dama abin da za ka yi ma ka kasa wani mai hikima yana cewa walam ara fi uyubin nasi aiban kana qatil qadirina an tamam yace duk alaifin mutane ma ba abin da yafi bada haushi kaman kasawar masu iko abin da ba haushe kita abin da kafi karfi ka kwanta ya danne ka yace duk a aibu ma ba kaman wannan abin da zaka iya ka kasa wani ku yace tazawwad lillazi la budda minhu yace kai guzurin abin da ba makawa ya zo sai ya zo yace fa innal mauta miqatul ibadi ka sani mutuwa miƙaci ce da aka yi wa bayi mana miƙaci wani layi ne da ba a tsallakewa E, in ajali ya zo layin sa'akiru na sa'atan ba a jinkirin sa'a ɗaya yasa ce fa innal mauta miqatul ibadi sai ce a tara ba an takuna rafiqa qaumi kai zaka so ka zama abokin tafiyar mutane lahum zabi wa an bi ghairi zabi su suna guzuri kai baka guzuri to shine fa irin wannan abin da idan ka ya fara nuna maka alkairan azumi lahun zadun din kenan ai guzuri suke kuma kansu cewa to an ta daga irin zadi kai ba guzuri ai da wancan ya raba tirela guda wancan ya raba kanta guda wancan ya raba maguna masu yawa kai ma sai ka duba ka game za ka iya bahu ɗaya za ka iya biyu za ka iya katar taliya biyar za ka iya goma za ka iya kai ma dai ka amfani damar ka yanzu duk inda wani gida yake da bai wuce mutum biyar a gidan baka ba su babban bahun shinkafa to lala shi wannan mai gidan babbar matsalar azumi ne ta abinci kayan ke masa ita kenan wannan yake nuna duk yinin da aka sha ruwa a gidan kana da azumin adadin mutanen gidan to ya ce kawo wancan gidan kawo wancan gidan kawo wancan gidan kaga Allah kaɗai ya san irin ladan da zaka sama wa kanka to ai wannan ya sa dama magabata suke wata shida suna addu'a suna Allahumma arina ramadana Allahumma ballighna ramadana saboda wannan alkarin da yake cikinsa ita kuma rayuwar addini al'imanu al'amadu ce imani da aiki ba ka yadda ba amma babu aiki a an Allah ya baka dama aiki yake kai yadda yake so a duniya mazara'atul akhirah duniya ita ce gonar da ake shuka lahira to da ka damar da ya baka ba kallanta ta yace kai ba ba ajiya ya baka ba a'a ka nema kanka kuma lahira da ita in ba haka ba za ka baro magada kai kuma za ka tafi a tuhume ka kai ka nema kanka ba kaga an samu matsala so wannan yake nuna maka ciyarwa a watan ramadana tana da matukar muhimmanci hadisin turmizi ya ce sadaka a sadaka su fi ramadan mafificiyar sadaka ita ce sadakar da aka yi ta a watan ramadana to wai na ayyuka na alkhairi ka kiyaye hadisi ya zo ya ce maka kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ajwadun nas malala shine mafi kyautar mutane sai kuma ya ce wa ajwadu ma yakunu fi ramadana lokacin da yake ƙara linka kyautarsa shine a watan ramadana mun sha faɗa idan ka ce aljudu wata kyauta ce mai sufa guda uku in kana irin ta ka dace da koyarwa ta irin ta annabi sallallahu alaihi wasallama shine kyauta da abin da ya dace lokacin da ya dace ga wanda ya dace shine aljudu da ka tashi bayarwa abin da ya dace ka bayar ba wanda baka so ba illa an tuhuma zufi hidin nan ka bayar abin da ya dace ka bayar na ɗaya kenan da ka bada abin da ya dace na biyu wanda ya dace ka bawa wanda ya dace ka bawa ko ciko a tudu ka tafi kana yi wanda ya fi ƙarfin abin shi ka tsarawa wanda ba farin ciki zai ba babun da ka bashi da karka bashi da ɗaya baya gabansa kwanan na bawa yan uwa misali a Kano a kwanan Singa wani yin mutum ne yi kanta guda komai zaɓaɓɓe ne shinkafar ta musamman ci ruwan leman man da su aka yi kanta guda aka aika wani mai mulki wanda sayan kayan yake bani labari ya ce saboda kafin su kawo ma da yawa an kawo an riga su an rasa inda za a juye kayan sun yi turko ko ba damu aka yi da yawansu ba ya ce a ƙarshe mai gani ne ya tausaya musu ya ce sabu bayan fulawar ta je su juye shi a bayan fulawar wata jifa kuma kayan wanda ka san da miliyoyin kuɗi ne a su je juye ba ma zuwa za a yi a juye ba ana murna su zo a ba su ci su je juye kawai su kaga wanda aka yi sarkin da aka yi domin sai sani in ba wasu shekarun da ma da aka yi mai sani ba sai dai su sun gaga da su yi abin da suka dama da su to amma daidai wannan lokacin inda ya bawa makaucinsa babban buhu daya shekara zai bai manta da shi ba shi da azumi buhun shinkafa ya bani aka akbar dan uwa amma ka gani an ji ana ciko a tudu kuma ba amfani to shi yasa kyauta irin ta annabi sallama yana yi da abin da ya dace lokacin da ya dace eh ba kuma sai an ja ransa ba bara ai sai ya gane in ban masa ba mai masa ayya ai ka gode wa Allah da ya maka falalar da zaka yi masa amma kar ka ja ba masaib qaumin inda qaumin fawaid wai musibar da ta samu wasu ai a wajen wasu fa'ida ce yanzu wannan falalar da ake ta an kace da mai azumi zaka samu in baka samu wanda zai karba ya ba za ka samu falala kaga ashe masifar da yake ci ta babu ka bashi kai kuma fa'ida ce a wajen ka to kuma shine kace sai ka ja sa za ka bashi da aka kyauta irin ta alaihi salama wannan abubuwa guda uku take hadawa ita ce aljudu kyauta da abin da ya dace lokacin da ya dace ga wanda ya dace shi yasa ko dan aike ne kai karka inda kake bata wanda aka aike ka wajen sa lokaci sai zama abin da ba shi cewa rijiya ta ba da ruwa gobe ya hana in kai za ka bayar kawai nan da nan ka bashi ya zo da matsala ka fi karfinta kar ka jaran sa sai ka dace da koyarwa irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi daga ka zo da sai in babu mun sha karanta hadisin muslim da ku an je yaƙi an dawo an samo ganima dabbobi masu yawa wani mutum shi ba musulmi ba ne kawai ji labarin annabi ya samo ganima kawai ya taho daga ƙauyen sai shigo madina ita kuma ganima ka'idarta a musulmi din ma sai wanda ya je yaki shi kuma ma musulmi ba da kaji amma ya ce ya rasu rasulullahi tsakanin dutsen nan da dutsen nan nake so ka cika min da dabbobi shi da ka'idarta ma yanzu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ce sabai ku koro min dabbobi ku cika min an koro dabbobi aka cika min sauri annabi ya ce masa gashi nan ya kora ya ce shi ya zo ne ya jaraba annabta annabin gaskiya ne da wannan zai jaraba annabta sau haka da ya kora ya tafi ɗin sa yana bayan yana jira a tsayar da shi amma tafiya tafiya a tsayar da shi shiru ba bai tsayar da shi ai da ya je garin su ya kasa hakuri ya shiga cikin gari a bayan ƙauyensa ya daga murya ya ce ya ƙauni aslamu ya ce ya ku mutane ku musulunta kawai ba na ya karɓar musu da fitar babban dalilinsa ya ce fa inna muhammadan yi kutse a ɗa'a malla ya kashe fa'ata ya ce don muhammad yana kyauta kyautar wanda baya tsoron talauci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sa mala ali da manji zari ya ce ya fi kowa bai da ɓoye ko shi duhu ya yaye zuciyar kowa ta waye ga kusa mai ba da ƙaye ga kyauta ba da kwarmato ba sallallahu alaihi wa sallam to wannan in ce ta annabi kuma ni abin a daga sun fito hadisi na fahimta kenan ana ƙara dinka aiki in ramadan ya zo kaga hadisin ya ce kana sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas shine mafi kyautar mutane ko gari banza kenan sai kuma cewa ajwadu ma yakunu lokacin da yake ƙara linka kyautarsa fi ramadan idan watan ramadan ya tsaya kai ma ka yawaita kyauta a watan ramadan ramadan watan alqur'ani ne ka haka yawaita karatun alkur'ani a cikin watan ramadan ramadan ya hibbu qur'an wal ya yi ramadan ramadan yana san qur'ani qur'ani yana san ramadan hadisi ya ce maka da azumi da alkur'ani shafi alil abd yawm alqiyama za su ce cibawa ranar tashin alkiyama azumi yana cewa na hana shi ce na hana shi a tsawon yini ni zan cece shi alkur'ani yana cewa ba dare ba rana tila tilawa yake ni zan cece shi to da ka zama cikin masu karanta alkur'ani da yawa ka ware wa kanka a sati za ka ke sauka ko a wasu kwanaki ko a watan za ka sauka gwargwadon yadda dama dai ta baka amma karka yadda ka zama cikin wani ka kaura cewa alqur'ani annabi tun yana rayuwa ya kai kukan su suratul furqan ta baka labari fa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakazu hadha alqur'an mahjura manzon yace ya rabbi ya ubangiji inna qaumi ittakazu hadha alqur'ana mahjura al'umma ta sun kaura cewa alqur'ani malamai suka ce kaura cewa alqur'ani ɗayan uku ne ko dai ta kafirai su ba ta so su je وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون كفوا على القرآن كما تهيا يعني dan kun jibi za ku dukar ku magana Allah ke ratsa zuciya take sai hada ai kaulin cewa ta biyu musulmi ne amma in ka ji ya karanta Qur'ani sai yana sai in sun hada a wala cewa ta uku ba wai baya karanta qur'ani ba Allah ba hafiz ne wal ma kullum a cikin karatu yake amma ina ya kaurace al-Qur'ani aiki da ma'anonin al-Qur'ani annabi kuma ya ce al qur'anu hujjatul laka aw alayka qur'ani ko ya zama hujja a gare ka ka sani kai aiki da shi ko ya zama hujja a kanka ka sani ka take Allah ya kiyaye to watan al-Qur'ani ne a dage da karatun al-Qur'ani azumi yana da niyya iri biyu tun yanzu nan kafin a ga wata dama niyyar azumin ka kasan ko dai a yi azumi ashirin da tara ko nawa ko talatin wani ce niyya ta farko niyya ta biyu kowane ɗaya daga ɗaya kun azumin da za ka yi yana buƙatar niyyarsa ta musamman saboda hadisi ya ce mallan yubayyitu siyama min al-layli fala siyama lahu duk wanda bai niyyar azumi tun dare ba to ba shi da azumi ina ma'anar niyyar azumi tun dare shine kafin alfitir ya keto kaji kana da niyyar yin azumi gobe ba wai Allahumma inni da wai siyama ake nufi ba a ka ji a ranka ka kana da niyyar yin azumi gobe tun kafin alfijir ya keto wannan shine niyyar azumi ta kowane wato ne. sannan ma'anar azumi kamewa ga barin ci da barin sha da barin sha'awa tun daga ketowa alfijir na biyu zuwa faduwar rana tare da niyya akwai mukammilat ababen da suke sa azumi ya zama kamilin azumi annabi ya ce mallam ya da'a qawlan zur wal amala bihi falaisa lillahi hajjatan fi an ma ta'amahu wa sharabahu duk wanda bai bar kaulin zuri ba abinda ba a yi ba ya kirkira da yaɗa jita-jita to Allah baya buƙatar ya bar abincinsa ko ya bar abin shansa to wannan hadisin ba karamin hatsari bai yake da shi a zamanin a yanzu saboda social media yanzu nan zaka ga abu baka da tabbas kuma yada kawai saboda ya baka sha'awa to ga azumi nan yana zuwa yanzu ka ji annabi kuma yace duk mallan ya da qaulan zu wanda bai bar kirkira ba wal amalu bihi da ya da jita jita to fa laysa lillahi hajatu Allah baya buƙatar ya bar abincin ka ko ya bar abin shan ka in ba za ka iya barin social media ba to ka tabbatar ka kiyaye ya da abin da ka gani da lakin da turawa karka je kake tura abin da ba shi kenan ba karka yi ka kake tura ƙarya kai kuma kana azumi kuma an ce wanda bai barka ba to Allah baya buƙatar abincinsa ko baya buƙatar abin shansa so za ka yi social media da azumi ka yi da takatsantsan ka yi da takatsantsan don kada ka je kana yin azumin ba ka yi allah ya kiyaye allah ya datar da mu to ina ga a gurguje nan ya kamata mu takaita kuma wanda ne ya kawo karshen karatunmu na wannan shekara sai idan allah ta'ala ya ba mu tsawon rayuwa ko aran rayuwa zuwa bayan ramadana وصلى الله وسلم على من تلقى القرآن من sani ba ko بل a بقضاء سامي التنبيوي alaikun salam eh bayan an tashi ok to na eh na na sallar asubahi idan aka fi so a tsawaita karatu a cikinta a tsakaita kuma shi ne sallar isha'i sannan yi a takaita ɗan kaɗan kuma su ne sauran sandonin a da la'asa wani ayi komai mai la'adari ma ya gaya mana wata wasu da na sen na sallallahu alaihi wasallam eh wai da suke zaune a kan mm. da wannan yi mana in kana makka ma an baka je ka'aba ka yi sallah ba ba za ka samu darajar wanda je ka'aba ya yi sallah ba kazalika in kana madina wanda ya je a cikin masallacin madina ya sallah ai ba zai kai wanda ya masallacin sallah a unguwarsu ba yau na Allah mai roƙonka da sunayen ka tsarkaka da sifofin ka maɗaukaka Allah dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiya mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa kafara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sami abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mataye da ya sai fama da tarbiyya Allah ka sallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kan gari Allah ka shirya mana da su Allah ka daura mana su akan layi na gaskiya matayen da ba su da aure su da yin aure Allah ka ba su halin yin aure aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman kari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su da riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su da haramun ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoronka Allah ka ba mu ilimin da zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka gami gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tare da su ya rabu رب العالمين يا من هو على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التقلان ولا حول ولا قوة إلا بك فسبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ان شاء الله ورانا الربع ذا مفارق تفسير ان muke na bayan la'akara ان تي في تفسير رمضان ان شاء الله ولانا الربع زمو فارا Alhaji Abdullahi ya ce za a yi mutu ko? Za a